yayin da muke karɓa ƙarshen wannan shekarar cikawa mai ɗaukaka, Ruhun Allah yana canza duniya ta hanyar addu'a. Lokaci mai tsarki ne, lokacin da biliyoyin Kiristoci ke haɗuwa cikin Ruhu ɗaya, murya ɗaya, da manufa ɗaya. Don haka ka shirya kanka don ranar addu'a ta duniya tare da Pastor Chris. Wannan shine addu'a na awa ashirin da 24 ba tsayawa. Yana sauya rayuwa, yana tsara kasashe, kuma yana sakin ikon Ruhu Mai Tsarki a duk duniya. Haɗa kai da Pastor Chris da Kristoci daga kowace nahiya a wannan tashar, yayin da muke ɗaga murya cikin addu'a mai ƙarfi muna bayyana zaman lafiya, warkarwa da cito ga kasashen duniya. Ranar Juma'a 28 zuwa Asabar 29 Nuwamba 2025 da karfe shida na yamma agogon GMT plus 1. a wata ta kai tsaye a www.lovoradio.fm da kuma www.ctunes.org. Kada a baka labarin motsin Ruhun Allah a duniya, ka kasance cikinta, kira iyalinka, abokanka da duniyarka. Tare muna addu'a ba tare da karewa ba, kuma muna tasiri ba tare da iyaka ba.